فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na a laraba kenan 21 a watan ramadan shekara na 1439 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda zai zama shi ne yammaci na shida ko ga watan shida shekara na 2018 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran idan masu sauraro za su tunawa jiya wato an tsaya ne a ƙarshen aya na 89 yau za a tashi farkon aya na 90 a cikin wannan sura mai albarka wannan karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na masjidin sahaba a nan sabuwar unguwar diyare a cikin garin bauchi Allah ramma mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ci gaba da cewa innal ladina kafaru da imanihim lal ladina kafaru da imanihim lalle waɗanda suka kafirta bayan imanin su sun mazdadu kufra sannan suka ƙara kafirci akan wanda da suke yi lan tuqbala tawbatuhum waɗannan ba za a karɓi tubansu ba wa ula'ikan mudallun kuma waɗannan su ne ainihin wato fatattu wannan aya wato malamai sun ce wato aya ce ga mamiya cikin dukkan wanda ya yi imani sa'annan ya kafirce sa'annan kuma ya dawo ya ƙara kafirci wasu malamai sun ce ana magana ne akan yahudawa waɗanda suka yi imani da annabi musa suka yarda da attaura sai suka zo suka kafirce wa annabi isa suka kafirce wa linjila da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma ya suka ƙara kafirce masa kaga sun zama wanda suka yi imani sai suka yi kafirci sai suka ƙara kafirci an fahimta ko yawa to saboda haka to sai Allah ya ce irin waɗannan wato Allah ba zai karɓi tuban su ba wayannan sun zama batattu wasu kuma suka ce ana magana ne akan yahudu da nasara game da abin da yake wurin su na attaura da linjila wanda a cikin littafin attaura da linjila mun karanta a shekaran jiya akwai sifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma da sunansa akwai siffan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsu amma tare da haka suka doge akan kafirce masa wato suka iyadda da shi a matsayin manzo abinda ya zo a cikin littafin ma suka kafirce ma abinda ya zo cikin littafinsu kaga kenan anan sun ƙara kafirci akan kafirci waɗansu kuma suka ce wato wannan ayan ta sauka ne akan kafirai waɗanda sun yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki wato shi ne ya halicce su shi yake azurta su amma kuma sai suna tara shi da wani a wajen bauta wato sun yadda Allah ne ya halicce su kaga sun yi imani ta wani wuri sun yadda shi ne mai azurtawa shi ne mai rayawa kamar yadda Allah ya ce قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله kaga sukan ce ai Allah ne mai yin waɗannan kenan sun yarda Allah ne ya halitta Allah ne yake azurtawa to amma kuma in sun zo bauta ba su yarda su bauta ba Allah shine anan Allah madaukakin sarki yake cewa wato innal ladina kafaru ba'da imani waɗanda sun ka kafirta bayan imaninsu wato sun yi imani da Allah ne mai halitta Allah ne mai azurta Allah mai kaza mai kaza amma a wajen bauta kuma ba su yadda za su bauta wa Allah ba shi kadai sai dai su bauta wa gumaka wa rana lokacin da annabi Muhammad ya zo kuma sai suka kafirce masakonsa shine sun mazdado kufuran bayan kafircewansu wa wurin bautan Allah suka zaki kuma kafircewa annabi Muhammad kenan suka zamo ainihin wato waɗannan dai jumloli ne na zantuka wato da ainihin malamai suka faɗa duk da cewa wasu malamai sun kawo wato ainihin sababin saukan wannan aya kamar yadda abladin abbas ya ambata cewa waɗansu mutane ne suka musulunta sai suka yi ridda suka bi suka dawo suka musulunta suka bi suka sake yin ainihin wato ridda shi ne sai aka aika zuwa ga mutanensu ana tambayansu wato game da mutanen su suka turo wajen annabi sallallahu suna tambaya game da matsayin waɗannan mutanen yaya matsayin su yake in sun sake dawa a karbe su ko yaya sai Allah yake innal ladina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum waɗanda suka kafirta bayan imanin su suka bi suka ƙara kafirci irin wannan ba za a karbe wato imanin su ba domin waɗannan wato sune ainihin fatar to anan akwai matsala guda ɗaya ita ce da aka ce sun mazdado kufuran ta ce lan tuqbala taubatu ba za a karɓi tubansu ba kuma su waɗannan fatattu to yaya za ka yi wato da ayoyin da Allah ya ce duk wanda ya yi aikin abin da yake na sabo ya tuba kuma za a karɓi tubansu ko ma wani irin aiki yayi ko wani irin kafirci yayi wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah ne yake karban tuban bayinsa wa yafu anis sayyi'at yake yafiya game da abinda wato mutane suka aikata a wani wuri kul ya ibadiyal ladina asrafu kul ya ibadiyal ladina asrafu ladina asrafu ala anfusihim ka gaya ma bayina waɗanda suka ketare iyaka akan kawukansu wato suka yi abinda Allah ya hana su la taqnatu min rahmatillahi kar ku ɗebe tsammani game da rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai yace baki daya saboda ka ba wani abin da mutum zai aikata na zunubi wanda in ya nemi gafara Allah ba zai gafarta da su kuma yanzu ana an ce lan tuqbala tawbatu ba za ka karbi su to me me ya jawo haka me yasa ko me ake nufi to malamai suna da maganganu akwai amsoshi da dama da aka bayar wato akan wannan ainihin wato qadiya waɗansu abin suka ce abin da ake nufi da lan tuqbala tawbatuhum ana nufin wato lam yuwaffaqu ila tawbati hatta tuqbala min su ba ma za a datar da su bane zuwa ga tuba wato ba za su iya samun daman masu tuba ba saboda sun yi kafirci abin sun ya zama wasa ya zama yaudara suna zo su yaudari Allah su yaudari muminai to sai Allah ya bar su a cikin ɗayan su yi ta tafiya ba su tuba ba har mutuwa ta zo musu saboda haka su ba da a datar da su ba ne zuwa ga tuba domin Allah ya ce innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru ladina kafaru innal ladina amanu waɗanda sun kai imani summa kafaru suka kafirce ma amanu suka yi imani summa kafaru suka kafirce summa kaga abun da zama tsiya ko summa zadu kufran suka ƙara wani kafirci to lam yakunillahu liyaghfira lahum irin waɗannan Allah ba zai gafarta musu ba saboda me wala liyahdiyahum sabila dan ba zai gwada musu hanyar tuba ba ba za su samu damar su tuba ba ballantana ya gafarta musu saboda sun mayar da addini abin yin izgili sun mayar da addini wato abin yin wasa to ko da Allah zai gwada musu wani hanya hanyar da zai gwada musu ba hanyar tuba bane hanyar ƙara kafircewa ne hanyar ƙara bujirewa ne don wata ayar ta faɗi haka innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun lahu lahum ce to innal ladina kafaru waɗanda sun kai kafirci wa zalam wato suka ƙara kafirci lam lahu liyaghfira lahum wadanda Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa ba dai gwada musu hanyar tuba ba ba dai gwada musu hanyar wato ainihin fita daga abin da suke ba ce illa tariqa jahannam sai in ma dai gwada musu hanyar to direct wani hanyar jahannama ne da sake gwada musu su ci gaba da sakon su su ci gaba da laifin su ci gaba da kafircin su kuma in sun shiga khalidina fiha abadan za su dawama cikin ta har abada wa kana zalika ala Allah yasira a wurin Allah abu ne mai sauki wato ainihin ya sa su a wuta saboda sun mutu suna kafirai wannan shine abinda wato ainihin wasu malamai suka faɗa wato a wannan gaba cewa asalin ba za a datar da su ba wasu malamai kuma suka ce a'a wato shi kafiri idan ya zauna yana ta abin da ya ga dama ya gane gaskiya amma kuma ya ƙi ya tuba daga abin da Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da shi na ya tuba ya bar kafirci ya shiga musulunci ya ƙi ya yi ta wasa har sai da lokacin da mutuwa ta zo masa gargara ya ga haikan zai mutu sai ya ce to bari ya tuba to nan kuma Allah ba zai karɓi tubansa da Allah ya ce walaysat at-taubatu lil-ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta tawbatu ba za ta zama tuba karbabbiya ba lillazina ya'maluna as ga waɗanda suka rika aikata mugunyan ayyuka hatta idza hadara ahdahumul maut har sai da mutuwa ta zo madayan su qala sai ce inni tubtul ana yanzu kan ni na tuba walal ladina yamutuna haka waɗanda suka mutuwa wahum kuffar suna kafirci duk waɗannan ba za mu karɓi tuban su ba ulaika atadna lahum azaban alima waɗanda muka ambata bayan nan mun tanadar musu da azaba wadda take mai rai ai mun ga wannan ya faru wato a aikace practical fir'auna an yi ta masa wa'azi an yi ta masa nasiha an yi ta dora shi akan hanyar tuba amma fir'auna ya tuba bai tuba ba yaushe ne fir'auna ya nemi ya tuba sai da lokaci ya kure sai da ya ganshi a cikin ruwa ya ga cewa tabbas yanzu kan fa zai mutu babu kadda za a yi a ce yanzu wannan ruwa ya haɗe ga baki ɗaya kuma a cewa ya fita daga ciki ba zai yi ba saboda haka a lokacin da yake cewa amantu annahu la ilaha illa akhadahu al sai da yaga cewa dilmuyewa ya kama shi a wuya ya zama ba yadda zai ya tsira ala sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il nayi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin kawai ni ma na shiga musulunci da Allah ce ai ba zai ba al'ana yanzu wa kad asaita qablu kai ta sabo tun da wa kunta al mufsidin kana cikin mabarnata a cikin ƙasa kenan wannan yana gwada cewa hadisin annabi da ke cewa wato yaqbalu Allahu tawbata ahadikum ma lam Allah yana karban tubar ɗayan kuma ta bai zo gargara saboda kan mutum ya zo gargara ko ya tuba ma yana bata makansa lokaci ne ba za a karbi wannan tubar sa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi wato su kafirai idan suka aikata laifi a cikin kafirci sai suka zo suka tuba daga laifin a cikin kafirci to yanzu wanne ne da karba tuban laifinsu ko kuma yanzu ana jiran sai sun musulunta tukunna suka ce ai yanzu ba maganar tuba tuba kan reshe tushe shine su yi imani saboda haka yanzu mutum ne dama gashi kafiri kuma ya sha giya kaga yayi laifi kuma gashi akan wani babban laifi to yanzu da ya musulunta ne sai a fara maganar wancan shan giya an yafe ko ba a yafe ba to yanzu shi bai musulunta ba kawai saboda ka ko ya tuba ma wannan inda yana kafirci kaga ba za a karbi mai ba ba za a karbi tuban laifin da ya ba ina fata kun gani haka wasu suka faɗa waɗansu kuma suka ce wato ainihin wa'inda suka kafirta ne bayan imanin su suka ƙara kafirci sai suka yi ƙoƙarin bayyanar da tuba wa mutane amma cikin zukatansu kuma ba daga gaske suke ni. to saboda an an fahimci cewa sun yi kafirci sun yi abin sun kaman yaudara shine sai aka fara gwada ba za a yadda da su ba sai suka bayyanar da tuba ma jama'a amma cikin zukatan su babu maganar tuba to irin wanda Allah ba zai karɓi tuban su ba tunda ya san ba da gaske suke ba ko da suna haɗin ta waɗannan ba tarikan zantuka ne da malamai suka yi ta faɗa ƙoƙarin bayyanar da abin da ayan nan take nufi na innal na kafaru da imanihim manza da kufuran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalun to anan Allah maɗaukakin sarki wato ya ambata cewa waɗannan su ne batattu wannan yana yin nuni da cewa duk wanda ya mutu akan kafirci ba za a karɓi wato aikin da ya aikata ba a ainihin wato gidan duniya sai sa ayan gaba wato za ta ƙara bayani akan abin da wannan aya ta kunsa mai Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun yace innal ladina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta wa matu wa hum kuffar suka mutu suna kafirai alai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahban walau iftada ba za a karba ba a wajen ɗaya daga cikin su koda dai zo da misalin cikin ƙasa na zinari ya kawo dan yayi belin kansa Allah ce ba za mu karba ba ulaika lahum azabun alim irin waɗannan suna da azaba mai radadi wa malahum min nasirin kuma ba su da wanda zai agaza musu ko ya taimake su to wannan har ila yau Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa to yanzu wannan mutumi dama yanzu an yi maganganu guda uku a baya an yi magana akan waɗanda suka yi kafirci sai suka tuba sai yanzu aka zo aka faɗi wasu wanda sun yi kafirci sun tuba an ce ba a karɓi tubansu ba to sai ga wasu kuma su sun yi kafircin ma sun mutu a kafirci dama ba maganar tuba a cikin sai Allah madaukakin sarki ya ce to irin waɗannan duk aikin da suka aikata a duniya ya tafi a banza ba yi da wani amfani Allah madaukakin sarki ba zai karba ba ba kuma wato zai ba su wani tukunci na zuwa gani kuma waɗannan mutane shine ko da za su je kiyama da waɗansu abubuwa wato da suke ganin suka rinjaye su a gidan duniya suka hana su imani su ibo waɗannan abubuwan su tafi da shi kiyama dan su je su bayar dan a cece su a filin kiyama Allah madaukakin sarki yace ba za mu karbi wannan ba wato ainihin a matsayin fansa wannan sai malamai su ce Allah ya raba kafirai wato waɗanda sun kai ridda suka bar addinin musulunci gida uku kaso na farko wanda wato ainihin ya mutu akan kafirci wato kaso na farko wanda ya tuba yayi kafirci sai zo ya tuba wanda su ne jiya aka karanta tafsirin su kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani sun zadu kufra yaya za a yi Allah madaukakin sarki ya shiryar da waɗansu mutane wanda suka yi kafirci ba'da imanihim bayan imanin su wa shahidu anna rasul haqqu da aka yi ta tafiya bayan an faɗi har sakamakon su wato ainihin ajiya sai kuma daga baya Allah ya zo ya ce illal ladina tabu sai fa waɗanda sun ka tuba daga cikin su wa aslahu suka gyara ainihin wato ayyukansu sai Allah ce irin wa'annan kan fa wato za mu tuban tubansu saboda haka wannan kaso na farko kenan sune waɗanda sun yi kafirci daga bisani kuma suka zo suka tuba Allah ya ce to wa'annan a gaya musu cewa Allah madaukakin sarki ya karɓi su ko da da sun yi kafirci wato sun yi ridda tunda sun zo sun tuba to Allah maɗaukakin sarki zai karbi ainihin wato tubansu tunda bayan ya ce ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al azabu wala hum yunzarun kaga dandan Allah ya faɗi azaban da da mu saboda kafircin su sai ce illal ladina tabu min ba'di zalik sai waɗanda suka tuba bayan haka wa aslahu suka gyara ayyukansu suka zama masu imani bayan da su kafirai ne suka rika ayyukan kirki bayan munana to fa inna Allah ghafurur rahim wanda ga musu Allah ya gafarta musu kuma ya ji kayin su wannan kaso na farko kin wanda suka yi kafirci sai suka dawo suka koma musulunci kuma suka gyara ayyukan su ba shiga musulunci na yaudara kaso na biyu sune waɗanda su kuma sun tuba wato amma a ƙwararren lokaci sune sai da lokacin ainihin wato mutuwa ta zo musu kafin nan suka tuba waɗanda ba su tuba ba wato sai da lokacin da mutuwa ta zo musu to gaskiya waɗannan Allah ba zai karɓi tubansu su ne muka karanto ayan da Allah madaukakin sarki ya ce wa laisa wato tuba ba za ta zama tabbatacciya ba duk da cewa dama tuba karɓaɓɓiya ayan da ta zo kafin ta ta ambata innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min kare ai kafin mutuwa ce wato Allah madaukakin sarki yace iyaka tuba da takan zamo karɓaɓɓiya a wajen Allah ita ce tuban da mutane suka aikata mugunyan ayyuka saboda jahilci ko saboda ganganci sun ma ya tubu na min kare sai suka tuba a kurkusa wato kafin mutuwa shine a kurkusa kafin mutuwa ta zo musu shi Allah ce fa ulaika tubu Allahu alaihim irin waɗannan Allah zai karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima dan Allah masani ne kuma gwani to sai ya ambaci wancan aya da tsarin ma ya karanta walaysa tawbatu ba za ta zama tuba biya ba ga wayanda suka yi ta aikata mummunan laifi aiki sai da suka ga mutuwa ta zo dab da dabe suka ce yanzu sun tuba Allah ya ce waɗannan ba za mu wannan kaso na biyu kenan na kafir to sai kaso na uku sune wanda yanzu muka karanta aya akan su su ne waɗanda su sun mutu wato ainihin a kafirci lallazi na kafaru wa matuwan kuffarun walai yi kubala min ahadihim mil'ul ardi zaben, wala wistada waɗanda suka mutu suna kafirai to in suka je kiyama ko da cikin ƙasa suka zo da shi na zinare ko ta ina akan ƙasa zinare ne nasu mallakansu su ce sun kai wa Allah dan aibelin su kar su shiga wuta Allah ce ba za mu kai to nan ayan ma ta ce cikin ƙasa ne ita wata ayan da ta zo he ta ce ko da akwai wani kwatankwacin cikin ƙasan banda wannan a sake nemo wani ƙasa ba wannan ba a ƙaro shi ma cikinsa to Allah ya ce ba za mu karɓa ba lallazina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa القيامة ما تبدل منهم ولهم عذاب أليم قال الله إن الذين كفروا وأن سنك كافرتا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لا شيء أبنك كان أصدق ناس ومثله أسامو ونكوتان كوتنسا Allah ya ce wato in suka kawo kiyama dan su kwanci kansa liyaftadu bihi dan su fanshi kansu min azabi yawmil qiyamati game da azabar ranar kiyama ma tuqbila min Allah ya ce wadannan ba za mu karba ainihin daga gare su to su wadannan dama ana bukatar su zo da abun beli ne a fanshe su ko kuma dama shi abun belin ma ba a bukata ba a bukata kawai dai ana faɗa ne a ce to da a kaddara ma a ce duk abin da ke kan ƙasa nasu ne suka kawo wajen Allah me Allah ne da shi babu abin da ne da shi duk abin da Allah ya tanadar na dukiya ya tanadar ne dan mutane dan halittunsa ma shi yi da bukata ya ce shi mawadaci ne ni mawadaci ne inda Allah ya faɗa ce ku ne talakawa wato ku ne mabukata saboda haka shi ba yi da bukata sai ya sa wato a filin kiyama ma dama ba a tambayan ma beni. ba wanda za a tambaye shi kawo wani abu balle a ce ga wasu mala'iku za ka zaga ka dan basu wani abu a wuce da kai wannan ba zai taba yiwa ba saboda ka tana da aikin ka kawai shine za a je a yi shi keke da keke zahiri da zahiri sai sa Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum sidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakumun nar ya maulakum wa bi'sal basir Allah ya ce fal ba, a yau din nan la min minkum fidya ba mu neman wani ya zo neman fansan kansa ba mu mu ba mu yadda ba kar wani ma ce wai zai zo ya ce ko zai da wani abu duk da mun san ya je kiyama ba yi da ko kobo ba yi da ko shishi ran da ya mutu ma likafanin da aka sa shi a cikin sa ba ko dubu biyu bai kai ba saboda haka to ma mai ina ne ga zinarin da zai je da shi kiyama saboda haka ya tafi kiyama sisi bayi da shi haka zai tashi tsiraran sa yushawul nasu yawmal qiyamati hufatan uratan hurla haka za a tada mutane a ranar kiyama tsirarun su ba su da tufafi ba su da takalma kai ma lobaye za su tashi saboda haka ba yadda ka zo duniya haka za ka koma kiyama to idan ka je Allah ya ce mu ba za mu ce ka kawo koma ba dan mun san baka da shi saboda haka kafirai ba wanda zai ba su dama su kunshi kansu makomansu ita ce wuta wato ita ce su kuma tir da wannan ainihin wato makoma waɗannan ayoyi sun yi nuni da cewa waɗannan kaso na kafirai wato su in sun je kiyama ba su da wani hanyar fita babu ceto babu beni dama ko a cece ka ne ko kuma a yi belin ka to me yasa ba za a cece su ba kuma ba za a yi belin su ba saboda ba su zo da imani ba aikinsu ba yi da wani kima da za a iya zuwa a auna shi ballantana a fara tunanin ko za a ma sassauci a ce kayi wani kokari ne da, a fara tunanin cewa to kayi kokari amma dai baka kai ba ko a dan tallafa kan to kai baka zo da komai ba kai ba abin da kake da shi to ya za a yi da kai kai yanzu ne ma kake a ɗauko ka daga farko to ba zai yi ba saboda ka kiyama shi an je da imani kusa duk abin da mutum ya aikata in babu musulunci a cikin aikinsa wannan aikin sunansa rushashe wa qadimna ila ma amilu ila ma amilu min amalin min amalin faja'allahu haba'an mansura wato sun aikata aiki da suka aikata a nan gidan duniya sun yi aikin da'a sun yi kaza sun yi kaza amma Allah madaukakin sarki yake cewa mun mayar da shi wato kaman kura abin shekewa mun sun je kiyama ba za su samu komai ba daga cikin abin da suka aikata domin ba su je da imani duk wanda ya mutu yana kafin ko yana shirka wa Allah babu hadari da ta wucewa shirkawa Allah subhanahu wata'ala matsala ce babba Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin kaga ilayka wa ila allazina min qablik hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da kuma waɗanda suka zo gabanin ka Allah ce la in ashrakta da za ka yi shirka la yahbatanna amal duk aikin da ka aikata na kirki da sadaka da zakka da nafila da waye duk Allah ya ce da sun ruguje wala takunanna minal khasirin kuma za ka zam cikin wato waɗanda suke masu hasara waɗannan fa duka sun yi nuni da cewa dan mutum ya tafi kiyama ba yi da imani to ya sani babu wani abin da za a iya yi masa ko abin da yake ganin ya aikata na taimako ko na jin kai ko na gwada ainihin mutuntaka ko na sanin ya kamata ko na sadar da zumunta duka waɗannan fa aikin yana daga cikin hadari da yawa al'umman musulmai suke ciki shine na sai da imanin su akan abin duniya mutum saboda yana son wani abu wanda yake nema na shugabanci ko na jagoranci yaje ya haɗa kai da bokaye wato sai da imanin su raba shi da Allah ya raba shi da musulunci ga baki daya wai dan yana neman wani abu duniya wanda wannan raba ka da imani raba ka da musulunci ba karamin hasara bane idan ka tafi kiyama duk wannan sallan da kake ganin kana zuwa na yi da kai a masallaci wallahi tallahi gura kake ba ido wani amfani a wurinka ba Allah madaukakin sarki wato ba zai ainihin karba ba ba zai baka tukuici a kansa ba saboda baka zo da imanin da zai sa a karbi wannan aikin ba shi imanin nan shi ne tushe da da ka zo kiyama ka aikata komai ba amma ka zo da imanin nan da iya ma ka shiga aljanna amma in ka zo da tarin ayyukan nan ba ka zo da imani ba ya zama aikin banza yadda ka ga in iska zo ya ibi toka yi gaba da shi to haka ne da ka je kiyama ka da wani aikin da za a iya gwadawa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtajjat kaga Allah yace masalul ladina bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu a ayyukansu ayyukan su shi ishtadda bihi Kamar toka ne wanda iska ya zo mai tsananin bugawa ya bi wannan tokan fi yawmin asif a wani rana mai kura la min mimma kasabu ala shay ba da su samu komai ba su da iko daga abin da duk suka aikata a gidan duniya duk wani sallan da kaga kai da azumin da kai sunan sa ka bata ma kanka lokaci da kawai ka ci gaba da sauran abin da waɗanda ba musulmi ba suke yi da yafi maka alheri dan Allah ce baka da iko akan abin da ka aikata komun kashin sa zalika huwa dalalul ba'id wannan ita ce bata mai nisa mutum ya yaudari kansa ya zauna a duniya yana cewa kansa shi musulmi kuma ya je kiyama bai da aikin da za a kidaya masa da sunan musulunci wannan bata ce mai nisa bata ce wadda take mummuna Allah madaukakin sarki ya ce ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin waɗannan suna da azaba wato wadda take ainihin mai radadi ko ba karanta wannan Ta karanta awa Allah ya ce ulaika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa malahum min nasirin kuma ba su da wanda ainihin wato zai taimake su anan malamai suka ce wato ulaikan na almusharu ilai ana nufin wa'innan wanda suka mutu akan kafirci da wanda suka mutu ba karɓi tubansu ba wato suna da azaba wanda yake alim wato mai raɗaɗi idan an ce alim bi ma'ana mu'lim wato wanda yake da raɗaɗi domin alim yakan zo wato a wazanin fa'il ko muf'il ko maf'ul kamar yadda anan ya zo a wazanin muf'il wato ainihin alimun ala wazani ala wazani muf'ilun saboda haka wani lokaci kuma zai iya zuwa da ma'anan fa'il kamar yadda inna rabbi la sami'ud du'a kaga lasami ala wazni fa'il wato asali ana nufin sami ne ala wazni fa'il wato inna rabbi lasami'u du'a lasami'u du'a Allah yana jin ainihin wato abinda mutane suke yi wato na addu'o'i na kiransa da suke yi kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su akan wannan aiki nasu aya لن تنالوا البر حتى تنفقوا Allah madaukakin sarki yace lan tanalul ba za ku dace da aikin da'a ba hatta tunfiqu mimma tuhibbu har sai kun ciyar daga abin da kuke so amma tunfiqu min shay'in dukkan abin da kuka ciyar ko ma wani abu ne fa inna Allah bihi alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da kuka ciyar malamai sun kawo wato ah, maganganu dalilai da suke yin nuni da ishara zuwa ga dalilin wato saukan wannan ainihin wato aya mafi zance wanda ya fi ƙarfi a ciki shine hadisin da al-Imam al-Bukhari wato ainihin ya rawaito hadisin Anas ibn Malik Allah ya yarda da shi Ya ce kana Abu Talha ta aksaru ansari bil madinati naflan wato shi Abu Talha ya kasance a garin Madina ya fi kowa yawan dabilai wa kana ahabbu ma amwalihi ilayhi bayruha wato dukiyar da yafi so ko kuma gonan da yafi so wata gona ne da take wani wuri da ake kiran shi bayruha wa kana mustaqbilatul masjid tana kallon masallacin annabi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yashrubu min ma'in fiha tayyib annabi yakan shiga cikin wannan gona ya je dan sha ruwa ya huta saboda akwai sanyi da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku ainihin wato samu aikin ba za ku dace da aikin da'a ba sai kun ciyar da abin da kuke so sai Abu Talha ya zo ya ce ya manzon Allah ga wata aya fa da zafi ta, ta ce ba za mu dace da aikin da'a ba har sai mun ciyar da abin da muke so wa inda habba amwali ilayya ruha ni kuma abinda na fi so ita ce wannan gona da take kusa da masallacinka wa innaha sadaqatun lillah na batta sadaka wa Allah arju birraha wa zukraha inda Allah ina son ina fatan ta zamo karɓaɓɓiyan aikina a wurin Allah kuma ta zama mun tanadi a ranar kiyama fa da'aha ya rasulullah isu arakallah ya manzon Allah ka ajiye ta inda Allah ya gwada maka sai annabi yake bakin bakin zalika malur rabi annabi yace tabbas tabbas wannan dukiya kam an samu ribanta zalika malur rabi ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين ابن ka fada amma dai abin da nake so da kai wannan gona ka je ka raba ta ma 'yan danginka qala abu talha af'alu ya rasulullah yace zan yi abin da ka sanya ni fa qasamaha abu talha fi aqaribihi wa bani abi abu talha ya je raba ma danginsa da ƴaƴan baffaninsa gabaki daya kowa ya samu rabansa Ya yi sadaka kuma gashi ya sada zumunci wato ya ba mu waɗanda suka So saboda haka wannan yana yin nuni da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran sun samu aya da dumudumin sa ta sauka to zaka ga kokarin su yaya za su yi su ga cewa sun aiwatar da abin da wannan aya take take fa mu kuma mun waye gari idan an ce ga abin da muka fi so to fa wannan abin shine muka fi koyewa wato yana can kasan kasan akwati ko yana can cikin ɗaki yana cikin ainihin sef mun je mu kukkulle mun ɓaɓɓoye saboda shine abin da muka fuso su kuma abin da suka fi so to shine kokarin su su ga cewa sun bayar da shi wato akan tafarkin Allah to Allah yake lan tanalul birra ba za ku dace da aikin da'a ba me albir wasu malamai suka ce ana nufin albir wato ladan aikin da zai iya kai ku aljanna wato lan tanalul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so waɗansu malamai kuma suka ce wato abin da ake nufi da shi shine lan tadriku lan tudriku ayyuha almu'minuna birra, wato ba za ku dace da albirru ba ya ku mu'minai wato sai kun ciyar da abin da kuke so to albirru kamar yadda muka faɗa wasu sun ce aljanna wasu sun ce attaqwa wato ana nufin tsoron Allah lan tanalu taqwa hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku zama masu cikakken tsoron Allah ba sai kun da abin da kuke so waɗansu kuma sun ce at-ta'a lan tanalu at-ta'a hatta tunfiqu hibbon ba za ku zama masu da'a ba cikakke har sai kun da abin da wato kuke so to anan malamai suka ce an an dauki kawai kalman albirru wato a cikin larabci zalla abin da take nufi alkhairu wal ata wa tana nufin alheri da kyauta shine wato ainihin kalman albirru sai yasa idan an ce alheri wato da kuma kyauta sai sa kake jin ake cewa birrul walidain wato biyayya wa iyaye abinda ake nufi da shine ihsani da aka din da Allah ya ambaci da'a wa iyaye za ga yazo da ihsani so da ihsani shine ake nufi da albirru a tsantsan bakin larabci al insana biwalidayhi ihsana wato mun yi wasiya game da dan abin da dan adam ga iyayensa ya kyautata musu wa qada Allah ta ta'budu illa iyyahu bil walidayni saboda haka shi albirru abinda ake nufi da shi alkhairu wal ata wato ana nufin alheri da kuma kyauta wanda shine ake nufi da ihsani ko kuma kyautatawa idan kuma ka hada shi da takawa to sai ya zamo aikin da'a da nisantan mummunan aiki wato an hada albirru da attaqwa to yana nufin aikata aikin da'a da nisantan mummunan aiki to Allah madaukakin sarki yace lan tanalul birra ba za ku dace ba da aikin da'a duk da cewa albir wato yana da waɗansu ma'anoni yakan ɗauki ma'anan sallah kamar yadda Allah ya ce lan tanalul birra an eh, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin kaga anan allah yake laisal laisal birra, tuwallu wujuhakum البر al-mashi ba wai shine aikin da'a ba ku rika yin sallah kuna kallan wato gabar ko kuna kallan ainihin wato yamma walakin birra man amana billah aikin da'a shine ka fara imani saboda haka ba za ka zo daurare shi ba tushen ka kuma ba yi da asali ba yi da kyau to a cikin hadisi annabi ya ce albirru husnul khulqi idan an ce albirru shine kyakkyawan ɗabi'a kaga kenan ashe albirru yana zuwa da ainihin ɗabi'a mai kyau a wani hadisi ya ce alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna ar-rajula la yasduqa har wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan yace ina horon ku da yin gaskiya dan gaskiya yana kai ku zuwa ga albirru sai ce shi kuma albirru yana kai ku zuwa ga aljanna mutum zai ta aikin wato zai ta gaskiya yana kintaton gaskiya har a rubuta shi wajen Allah mai gaskiya kaga kenan wani yana nuni da cewa dai asali kalmar birru ana nufin aikin da'a kan duk wani aiki da zaka yi ya zama Allah yana son ka ko Allah yana son aiki ko Allah ya yadda da aiki to wannan aiki za a iya kiransa da suna wato albirru wato aikin da'a shine Allah yake ba za ku dace ba wato da aikin da'a har sai kun ciyar da abin da kuke so wannan alqur'ani yayi mana ishara ya mana hannunka mai sanda sannan ya fito mana balo-balo kamar yadda ya ambata a nan cewa ba za ku dace da aikin da'a ba har sai kun ciyar da abin da kuke so baya daga cikin wato aikin da'a mutum ya je ya ciyar da abin da shi ma baya so shi ma abin baya so kawai shi dai yanzu wannan a ce ya dai ba da kyauta kawai ya rabu da shi tunda shi kyauta dama ba lallai ne ka yi shi don kana nema a baka lada ba a'a shi kyauta abin da za ka bayar ne wanda ka ba shi ya soka shi yake kiransa kyauta amma shi kuma sadaka shi ne wanda ka bayar don a baka lada to amma yin kyauta ne kawai kai dan mutum ya ka shi ne kake ba to suna abin ka kyauta nan ba lallai ne ka samu lada ba in ya so shi kenan magana ya kare dama dan haka ka shi to Allah madaukakin sarki yace lan tanalul bir wannan lan din wato lan ce annafiya wanda ita kuma daga cikin aikin ta abu a wurin larabawa wato tana juyar da hali zuwa mustaqbal wato daga yanzu sai ta mayar da zance ya koma nan gaba inda ta shigo koda fi'ili madi ta samu koda fi'ili mudari ta gwada ta samu wanda ke gwada yanzu ne abun yake kasantuwa to sai ta juyar da shi ya koma harga to lan tanalul birra kenan ba za ku ci gaba da samun ana rubuta muku lada a matsayin aikin da'a da kuka yi ba har fa sai kuna ciyar da abin da kuke so sannan yin tai kawar fili mudari takan daga shi daga zamma da ke da shi a kansa ta mai da shi fataha nasba kenan sannan kuma in ta samu maganar da ake tabbatarwa takan juyar da shi zuwa ga korewa saboda haka lan birra ba za ku taɓa samun dace ba game da lada na aikin alheri hatta wannan tufidul gaya hatta ce ta gaya hatta mimma tuhibbun wannan mimma min din wasu sun ce li bayanil jins ne wasu kuma sun ce li ne wato ana nufin har sai kun ciyar da dukkan abin da kuke so ko kuma sai kun ciyar da sashin abin da kuke so saboda haka an ce min littafid da tana nufin sashin abin da kuke so ba duka ba wancan kuma da take gwada ni bayanin jinsi dukkan abin da kuke so to kowanne ne ma daga ciki ana nufin cewa idan ka zo zaka ciyar da abu to ka duba cikin abubuwan da kake so ba wai abin da kai ma ka gaji da shi ba ko abin da wato ainihin ko ya zauna a wurin ka ba zai ci gaba maka da amfani ba sai ka ce to bari nemi wani in ba da sadaka a'a kar ma ka sa ranka sadaka kai baka ba da sadaka har sai kun ciyar da abin da kuke so to abin da kuke so na dukiya abin da kuke so na tufafi abin da kuke so na kayan abinci abin da saboda dan adam duk abin da aka kira shi dukiya to yana tsananin sansu. in dai wannan abin dukiya ne to dan adam yana tsananin sansu. su wa tuhibbuna mala hubban jamma Allah ce ku kuna son dukiya so na tara saboda haka mutum ya dinka riga ya dinka dinka yana da kaya set 100 kuma yanzu ya zai ta masa set 20 ko ya zai da shi sai Allah ko to saboda haka san ku na game da dukiya ko na tarawa ne ku dai ku yi ta tarawa akwatuna goma akwatuna sha biyar akwatuna ishirin duk wannan mutum ya tara ne ya sa a jikinsa alhalin kuma yana tare da wani ko kusa da wani wanda ba yi da wanda zai sa ko guda ɗaya mai kyau kullum sai dai ya sanya ya gaggen riga to Allah ya ce ba zai zama kun yi aikin da'a ba har sai kun kasance kuna ciyar da abin da wato kuke so sai sa zo cikin hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus sadaqa wato mafificin sadaka shine ka bayar wa anta sahihun shahihun takshal faqra wa ta'malul gina ka bada sadaka kana cikin koshin lafiya kana da bukatun wannan abu sannan kuma kana tsoron talauci kana son kai kuɗi kuma sai ka ɗauki kuɗin ka bayar da shi wannan babu sadakan da yafi wannan daraja babu sadakan da yafi wannan wato tsimi cikin abin da kake da shi wata rana ka gwada wani ka dauki wani abin da kake so ka dauka ka bayar daga cikin abin da kake da su da yawa kana da takalma kana da riguna kana da huluna kana da agogo kana da zabba kana da kaza duga suna ai duk kayan ka ne to wata ranka dauki daya mana cikin wanda kake so ko riga ko hula ko takalmi ko agogo cikin dai wanda kake so sai ka dauka sai ka bayar to idan ka bayar da wannan to da ka ga abinda Allah madaukakin sarki zai maka domin ya ce wa ma tunfiqu min shay'in wannan abinda Allah yake faɗa anan wato ma tunfiqu min shay'in duk abinda kuka ciyar ko abinda kuke so ko wanda ba ku so ko kadan ko mai yawa ko mai tsada ko mai arha fa inna Allah bihi alim Allah madaukakin sarki ya sani wato nan min shay'in din nan Shai na kira ne fi siyaqil isbat bayan ta zo kuma bayan sharad wanda yake gwada umumi ko menene kuka ciyar fa inna Allah bihi alim Allah sai zo da jar wal majrur wato bihi din sai aka fara zuwa da shi ko a ce fa inna Allah alimun bihi Allah masani ne da abin da kuka ciyar din sai aka fara zuwa da abin aka ce fa inna Allah bihi Allah game da abin da kuka ciyar din alimun to ya sani me yasa aka fara zuwa da jar wal majrur saboda ai hasarin sa wato idan aka zo da jar wal majrur kullum a yanayin yin tufidul hasr ne yana gwada iyakan cewa duk abin da kuka ciyar in dai ku kuka dauka kuka bayar to ku sani yana karkashin ba zai escape ba na karkashin ganin Allah da kulawansa zai kuma zo yayi bayar yayi tukunci akan wannan abu dan karka ɗauka ka bayar ma ba a san ka bayar ba in mutane ba su san ka bayar ba to Allah fa ya san ka bayar sannan kuma zuwa da ya fara yi da shi wato a wannan siga ɗin domin bayan ifadatul hasr sannan kuma al i'tina'u ubi, dan Allah ya gwada maka cikakken kulawarsa da abin da ka bayar fi sabilillah yana sane da shi ya san ka bayar kuma zai baka ainihin wato tukuici ainihin akan to lallai a wurin sadaka abu biyu ake bukata ka ba da mai kyau sannan karka yi gori waɗannan abubuwa guda biyu in ka yi su a wurin sadaka to Allah zai karɓa. idan ya karɓi wannan abu zai rinka rainon abun da ka bayar kar ka ga ƙanƙancinsa ko ka ga ƙarancin kuɗinsa in dai ka bayar da shi da kyansa alhalin kai ma kana so ko naira ɗari ka sai abu a lokacin kana son ka yi amfani da shi sai ka ga wanda ya fi ka bukata sai ka ɗauka ka bayar to Allah zai karɓi wannan abu ya rika rainansa kamar yadda za ka ɗauko ɗan itace ka dasa yana karami kana zuba masa ruwa kana kula da shi har wata ran sai ya zo ya fi tsayinka to haka wannan abin zai rinka girma sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam mutum je yama zai gan shi kaman babban dutse Allah ya girmar masa da shi ana ta haɓaka shi kullum ana haɓaka shi ana masa ban ruwa ana kula da shi har sai mutum ya zo ya ga cewa kaman ba shine ya ba da wannan sadakan saboda sadakan nan ya cika bangarori guda biyu an ba da mai kyau wato sannan kuma ba a yi gori ba lokacin da aka ba da shi Allah ya yi ishara kan haka ya ce, ya yi ayyuhal zina, amanu an fi kumin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga kyawawan abin da kuka nema abin da kuka nema na halalin ku sannan kuma abin da yake mai kyansa bai lalace ba min tayyibati ma kasabtum daga kyawawan abin da kuka tsawirwira wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abin da mun ka fitar muku wato daga cikin ƙasa wala tayammamul khabisa kar ku tashi ba da sadaka ku numfaci mummuna minhu daga cikinsa kar ku je ku ɗauki mummuna tunfiquna kuna masu bayarwa a matsayin kuna yin sadaka walastum bi akhidhihi ku in an ba ku ba za ku karba ba illa an tugmidu fihi sai dai an muku dodorido an koye muku ba ku gane ba sai da kuka tafi da shi gida kuka je kuka ga ashe ma mummuna ne sai ku yasar da shi Allah ya ce in ka san an baka kai ba za ka karba ba me yasa kai za ka zo ka ba mu Allah ce irin wanda kuke bayarwa ta yadda ba za ku karba ba in an ba ku sai da indo dodori aka muku wa alamu anna Allah ganiyun hamid ku sani Allah ma mawadaci ne da yake ce ku bayar nan ba shi kuke bayarwa yana cewa ku ba ma junan ku dan kuma ya ba ku lada yadda ka ba ma wani kai ma sai ka samu wanda ya fi ka kuma ya baka to wannan bayar wanda kuke a tsakaninku kuna ba ma ku ne kaman kuna ba ma kanku ne Allah maɗaukacin sarki zai ba ku lada kuma Allah zai maye muku abinda ku kuka baya Allah Hamidun ne wato ya cancanta a gode masa to Allah maɗaukacin sarki ya kawo ayoyi a cikin alkur'ani akan ciyarwa ba su da iya akan taimako ba su da iyaka ayoyin a ciyar a taimaka a Qur'ani sun fi na sallah yau saboda bukata da al'umma suke da shi na taimako wayanda suka kamata a taimaka musu suna nan iri daban-daban masu damoyi masu bukatu iri daban-daban Qur'ani ya ambata su a wajen bayar da zakka ya zayyano waɗanda za a ba su zakka masu lalurori iri daban-daban to sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwatanta wannan aiki ubangiji ya ba mu labari a cikin alqur'ani irin aikin da suke ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا دوبا يد الله يفدا يد سوسه su sahabbai فرقو farko الطعام suna ciyar da abinci ala hubbihi ba wai dan ba su so ba akan suna son sa da su bayar dan suna so ba wa da su bayar miskinan talaka wa yatima baraya wa asiran da dan fursuna wayannan waɗansu nau'uka ne na mutane da suke mabukata wanda suke so a tallafa musu to sai su ɗauki abin su je su ba su alhalin suna so suna cewa inna ma nutimukum kuma muna ciyar da ku ne Allah dan neman yardan Allah la nuridu minkum jazaa ba mu so ku saka mana wala shukura ko ku ce ma kun gode mu ba ruwan mu mu ba muna neman wannan bane balle waye ka shiga gidan radio kai bayani na kai maka ni ba ni bukatan wannan na baka wannan ne domin Allah inna nakafu min rabbina mu ba muna tsoron ubangijin mu yau mana abusan kamtarira game da wani ne wanda yake wato mutane da su tashi cikin tashin hankali da furgici da harɗewan fuska wa waqahumullah wanda suke ciyarwa dan Allah kuma su ciyar da abin da suke so to Allah zai tsare su sharra zalikal yau game da sharrin wannan yini walaqahum nadratan wa surura wato da a sanya musu farin ciki da ainihin annashuwa kana ganin su an hankali ya tashi su ba abin da ya daga musu hankali saboda su sun ga cewa sun zo gidansu nan kan in dai kiyama ne to su suna ganin wurin su ne kawai sai dai su yi wani alfarma saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya musu ilhami ya gwada musu haka jazahum bima sabaru Allah zai musu sakamako saboda hakuri da suka yi a gidan duniya abinda Allah ya ba su suka bayar me zai ba su jannatan Allah zai ba su aljanna wa hariran da tufafi na siliki wato tufafin alhariri tufafi wanda yake wato na gani a fada tufafi na isa wani wuri Allah ya siffanta mutanen Madina da fifita kan wato waɗansunsu a kan kansu Allah ya yi magana a kansu kan cewa waɗanda suka allazina wallazina tabawwa uddara wallazina tabawwa uddara wal imana tabawwa'u ad-dar wal iman wadanda suka zauni gida tare da imani su ba hijira suka yi ba mutanen Madina kenan su suna zaune a gida aka hijira aka zo wajen su yuhibbuna man hajara ilayhi suna son waɗannan da suka yi hijira suka zo wurin su yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani damuwa a cikin zuciyarsu na abin da suka ba ma waɗannan dan bukatun wa na ala anfusihim kai sukan fifita wa'annan muhajiran akan kansu suna son abu amma sun ga muhajiri yana bukata sai su bashi walau kana bi su. Allah ce koda suna da bukata sai su dauka su ba ma wannan Allah ce wa mai yuka shuha nafsi duk wanda ya danna kwadayin ransa yana son abu amma ya danne ya fifita dan uwansa faulaika humul muflihun wadannan sune masu samun rabo duniya da kiyama zamu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi sa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi